gwamnatin jihar lagos ta rattaba hannu da wasu 'yan kasuwa da za su taimaka mata wajen rarraba shinkafa ko kuma sayar da shi a lungu da sakuna na birnin na lagos shi da wannan shinkafa mai suna lake rice a bare ne gwamnatin jihar lagos ta fara sai da shi bayan da ta rattaba yarjejeniya da gwamnatin jihar kebbi inda ake noma shinkafar a kebbi kana a sarrafa ta a nan jihar lagos a cewar gwamnan jihar Legas a an Ambode gwamnati ta rattaba hannu tare da dalalan ne da niyyar ganin cewa an samu wannan shinkafa a bukuran kirsimatin nan da kuma na sabuwar shekara da za a shiga domin samar da sauki ga al'ummar jihar. Ga dai abin da wasu da na hira da su inda suke sayan shinkafan ke cewa. I came here in the early hours of today to get lake but fortunately I find it very convenient. Ta ce na zo nan tun da sanyin lafiya domin sayan shinkafan kuma a gaskiya na samu shinkafan cikin sauki ta na ga shinkafan da ido na mutanen mu saya da yawa ni ma na ji labarin sani wajen kawaye na wajen su uku da suka je suka siya dukan su kowanne price din sa daban wata ta ce min dubu takwas wata ta ce min dubu goma wata ta ce min sha ana dai sai da kilogram hamsin na shinkafan ne akan naira dubu goma sha biyu a inda ake sai da kilogram 25 da kilo goma kan kuɗi naira dubu shida da kuma naira dubu biyu da ɗari biyar a cewar wata jami'a na ma'aikatar harkokin gona a jihar lagos mrs ladi akinyemi gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne na kulla yarjejeniya da manyan 'yan kasuwa domin ganin shinkafa ya samu isa wajen kowa da kowa The populace um, would not at any point in time say that um, don't have supply of uh, Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku ba gudu a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana yarjejeniyar da suka cimma da jihar ta Lagos na samar da shinkafa da cewa abu ne da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan jihar ta Kebbi da kuma jihar Lagos da kuma kawo ƙarshen shigo da shinkafa a Najeriya. Na farko Najeriya nan kusa-kusa dai eh, tana cikin ƙungiyar ƙasashen ah, Afirka ta Yamma wanda yake yawan mutanen da ke ciki ya fi miliyan 300 so ko kai musu abinci sayar musu da abinci wani hanyar arziki ce wadda ta nan kawai sai mu samu kuɗi daga shinkafa fiye da yadda muke samu daga mai bale ma shinkafa abu ne da yake sayarwa ko ina a cikin duniya don haka muka ci gaba da inganta abin da muke yi sai mu ci gaba da sayarwa kan mu sayar da kanmu mu sayarwa nafiyar afirka ta yamma har mu sayar ma duniya kuma bi iznillahi ta'ala za mu yi saboda shinkafan Najeriya daidai take ma ba ta fi ta kasashe da yawa ba to daidai take da su wadda muna ya cin wannan buri da wannan shiri da aka sa gaba yanzu aka ma dai gwamnatin jihar Ogun ta fara sarrafa makamanciyar wannan shinkafa a jihar ta Ogun bisa koyi da matakin gwamnatin jihar Lagos da kuma jihar Kebbi na samar da abinci a ƙasa baban ya murai Amurka daga Lagos